الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul bin bil lisani faru qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lalle da maraba sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar juma'a wanda ya dace da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta goma ga wata na biyar a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha tara bayan miladiyar annabi Isa a wannan makaranta tamu mai albarka inda muka samu karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisi mai albarka na masallacin ahlul bait wal sahaba da ke hausawa road a jihar Kaduna wada jihar Kaduna muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma raguwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata in yan kwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da hudu yau kuma in Allah yadda za mu tashi farkon aya ta ɗari da hamsin da biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa madin Allah ta'ala fa bima nakafihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا wannan aya tana cikin ayoyi kamar yadda muka faɗa a jiya waɗanda ubangiji ta'ala yake kididdigowa yake lissafa mana laifukan yahudawa a ayoyin da muka karanta jiya Allah ta'ala ya lissafa mana laifukan su kusan guda shida yadda suka ringa tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya ta izingiri ya saukar musu da littafi daga sama ya tsaluka ahlul kitab an tunazzala alaihim kitaban minas sama abu na biyu yadda suka kasance suna wato ainihin faɗa wa ubangiji ta'ala magana ko suna gaya annabi musa alaihi salatu wassalam magana kan cewar ya nuna musu Allah ganin ido fa qalu arina Allah jahara abu na uku yadda suka kasance suna bautar dan maraki sun mattafazul ijla min ba'di ma ja'atumul bayyinatu fa an zalik wa atayna musa sultanan mubina abu na hudu yadda ubangiji mai girma daukaka ya daga dutse a kan ya ɗauki alkawari da su amma suka saba wannan alkawari din wa rafa'na fawqahum tura bi mithaqihim abu na biyar yanda ubangiji mai girma ɗauka ya umarce su fi ladabi dan shiga baitul maqdis amma su karya qulna lahum udkhulul baba sujjadan abu na shida yanda Allah ta'ala ya hana su kamun kifi a ranar asabar wa qulna lahum la ta'du fis sabt wannan aya kuma ta ci gaba da mana bayani kan laifukan su na gaba shi ne laifi na bakwai Allah ta'ala ya ce fa bima sa mithaqahum ta yadda so kasance suna warware alƙawarin su nan Allah ta'ala bai faɗi hukuncin da ya musu na warware alƙawari ba amma a wata ayar ba wannan ba ubangiji ta'ala ya faɗi irin wannan ya faɗi hukuncin da ya musu yace fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum saboda yadda suka kasance suna warware alkawarinsu da ke tsakaninsu da ubangiji mai girma ɗaukaka la'annahum Allah ya ce sai muka tsine mu idan aka ce al shine al-ib'adu anir rahma wato ubangiji ta'ala ya nesanta su ga barin rahmarsa nan wajen Allah ta'ala ya ce fa bima naqdihim misaqahum ba'un din da ke cikin fa bima naqdihim misaqahum malamai suka ce ba'un ce sababiyya takadirin zancen fa na sababi wato saboda dalilin yadda suka ringa warware alƙawarinsu matan da ta zo a cikin na bi ma naqdihim mithaqahum malamai suka ce ita wannan matan fila ce sauki da kalam an kawo ta ne kawai don a karfafi zancen amma da ma ba a kawo ta ba to da jimlar za ta iya tsayawa kuma a fahimci me Allah yake so ya faɗa a ciki ƙadirin zancen fa bi naqdihim mithaqahum allah wato saboda karya alƙawarin su da warware alkawarinsu su sai muka tsine musu to sai Allah ta'ala ya kawo ma a nan wajen bisila bi tawkidil kalam wato dan ya ƙara ƙarfafa maka zancen irin haka tana da yawa a cikin alkur'ani ba cikin suratul baqara da ubangiji ta'ala ya ce wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u wannan ma din sila ce ne tawkid asalin zancen wala ya aba shuhada izadu haka a ayat da ke cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ya ce fa bima rahmatin min allah lin talahum asalin zancen fa bi rahmatin min allah lin talahum amma sai aka kawo ma wacce take sila li tawkidil kalam ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce fa bima naqdihim mithaqahum saboda yadda suka warware alƙawarin su, wato ainihin Allah ta'ala ya nesanta su gabar rahma wannan aya da suke cikin suratul nisa ubangiji ta'ala bai gaya mana wani alkawari bane suka warware amma wasu ayoyi din ubangiji mai girma ɗaukaka ya gaya mana irin alkawarin da suka ringa warwarewa yana daga cikin warware alkawari da yahudawa suka ringa yi shine idan Allah ta'ala ya ba su umarni sai su canja wannan umarni din ajiya mun karanta ayat da ke cikin suratul baqara da ayat da ke cikin suratul a'raf yadda suka ringa warware alkawarin Allah ta irin ladabin da ya sanya musu shiga baitul maqdis wa in qulna dkhulu hadhihi qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu al-baba sujadan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum amma me zai faru fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun yana daga cikin warware alkawarin su yadda suka kasance idan Allah ya gaya musu wata magana sai su canja kalmar Allah min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa qa'na Allah ta'ala ya ce hakika a cikin waɗanda suka zamanto Yahudawa akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi duk abin da Allah ta'ala ya gaya musu ga yanda yake nufi da kalmominsu amma sai su canja wannan kalma din wa yaquluna sami'na wa asaina kuma duk lokacin da ubangiji ta'ala ya ba su umarni a madadin su ce sami'na wa asana mun ji mun bi sai su ce sami'na mun ji ka wa asaina mun saba ma ka. wasma' ghayra musma'i sannan sun kasance suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa da shi isma'a ghayra musma'i wannan jumla malamai sun mata fassara guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce abinda take nufi da wasu abinda ake nufi da wasu ma'a ghayra musma'in ai wasu ma'ana ya muhammad in muna zance ka tsaya ka ji mu ya kai annabi muhammad amma kai din ghayra musma'in kai din kana yi baka isa ka mu tsaya mu saurare ka ma'ana suna gaya wa annabi haka saboda izza wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wa ma'a ghayra musma'in jumla ce khabariya lakin ma'ana al-insha lakin ma'ana al wato kamar Allah yana ba da labari ne amma su abin da suke nufi shine mummunar addu'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato wasma ghayra musma'in wato mu Allah ya sa a saurari mai muke cewa kai kuma kada Allah ya sa a saurari mai muke cewa wara'ina layyan bi alsinati sannan sun kasance suna faɗin kalmar ra'ina ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kadai dan su karkatar da harshen su inda kalmar ra'ina ko ru'una tana da ma'ana guda biyu akwai kyakkyawar ma'ana shine dan da ka saka saurare mu akwai mummunar ma'ana shine mutumin da yake baya da alƙi su sun tashi da sun ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ce da shi ra'ina ya muhammad wato a madadin su faɗa haka suna nufin dakata mu tattauna da kai a su suna suna nufin waccan muguwar kalma da shi sa Allah ya ce layyan bi alsinati suna faɗar hakan suna masu karkatar da wato harasan su wa ra'ina layyan bi alsinati wa ta'ala fi sannan kuma suna yin hakan dan su kakace duk waɗannan warware alƙaurka ne da Yahudawa sun kasance suna yi haka a wata ayar Ubangiji ta'ala ya gaya mana yana daga cikin ɗabi'arsu akwai mutanen banza a cikin wanda inda za ka ba su ajiyar dukiya ba za su taɓa dawo ba su kadai wa inda min wa in min ahlil kitabi man ista'man wa inda min ahlil kitabi man ista'man bi dinarin la wato wa inda min ahlil kitabi man ista'man bi qintarin bi dinarin la yu'addihi ilayhi wa minhum man ista'man bi qintarin yu'addihi ilayhi Allah ya ce a cikin su akwai wanda dinare daya idan ka ɗauka ka bashi ajiya ka aminta da shi a kai la to addini ilaika rai sai kacal ba zai da maka da shi ba saboda me saboda saba alƙawari kuma a cikin su akwai mutanen kirki waɗanda man in ta'amalu bikin tsarin inda za ka ɗauki ma makon dukiya miliyoyin kuɗi ka ba su ajiya yu'addihi ilayka za su da maka shi wancan kuma dinare sai in ka bashi la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima sai ka tsaya tsayin daka a kansa sai ka zazzage shi ko ka kai shi kotu ko ka fi ƙarfinsa ya ga ba yadda zai sanar zai iya biya kaga duk waɗannan warware alƙawari yasa a wata ayar Allah ta'ala da ya kawo wannan jumla din sai ya faɗi hukuncin da ya musu ya ce la'annahu muka tsine musu abu na gaba Allah ta'ala ya ce wa kufurhim bi ayatillah da yadda sun kasance suna kafircewa ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka ko shakka babu cewa ayoyin ubangiji mai girma da kuka ba karamin zunubi ba ne ba yahudawa sun kasance sun cewa ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka wanda a da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun shirya tsaf suna jiran annabi ya zo su imani da shi su taimaka masa dan ya yaƙi maguzanci da jahiliyyar da larabawa suke wannan dalilin yasa galibin suka baro garuruwansu suka dawo gefen garin madina da khaibar irin yahuda na ƙabilar banu nazir da ƙabilar banu kainuka da banu quraiza suka baro suka zo suka yi samu waje suka kafa sansani suna dakon zuwan annabi sallallahu alaihi Sallama. saboda sun karanta a cikin littattafan su cewa annabin karshen zamani zai bayyana a yankin da tafsirul arab saboda suka zo suka kafa sansani amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallama ya bayyana suka ganshi balaraban dangi asalin balarabe ne ba ba yahude ba sai suka kafarce masa wanda a da su suke addu'a suna cewa ya ubangiji ai ko mana da annabin karshen zamani mu taimaka masa ya yaki bautar gumakan da ake a su arab kuma duk lokacin da wani abu ya haɗo su da larabawa za ka ji suna gaya larabawa cewa akwai lokaci yana nan annabin karshen zamani zai zo za mu tsaya tsayin daka sai mun taimake shi ya yaki wannan mamugancin da kuke wa kanu min qabli yastafihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi ala alqawmi zalimin Allah ta'ala ya ce a da kafin zuwan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance yastaftihuna ala allazina kafaru duk waɗanda suka zaman to kafirai suna neman suna addu'a Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani su ta shi yaƙi ya yaƙi kafirai falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin nan da suka sani suke da labarin su suka karanta a cikin littattafan su yazo wato lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ina a madadin su imani da shi sai suka kafirce masa shine ma'anar kafaru bihi sai suka kafirce masa shi sa Allah ta'ala ce tabbas la'antar ubangiji da girma ta saka ta tabbata ga waɗanda suka zamanto kafirai hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune sai yahudawa suka zo suka ce masa za su tattauna da shi idan har ya ba su amsa akan abin da wato suka tambaye shi za su yi imani da shi akwai wani mutum da ake kira da suna Abdullahi bin Salam wanda asalinsa ba Yahudi ne babban mutum ne a cikin Yahudawa ya zo ya karba addinin musulunci ya gargada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah innal yahuda qaumun buhtun ya ma'aikin Allah ka ga yahuda nan da kake gani mutane ne makariyata duk irin yarjejeniyar da zaka yi da su ba za su taba cikawa ba da ka kan ba ka tattauna da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tattauna da su ba a sani ba ko za su me ko za su iya karbar addini suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi daga cikin irin tambayoyin da suka yi masa suka tambaye shi suka ce wane ne Isra'il shi ne Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam suka tambaye shi idan 'yan aljanna sun shiga aljanna wane irin karba Allah zai musu wane nama 'yan aljanna za su fara ci a gidan aljanna Allah ya ba su amsa da cewa ziyadatu kabidul sut duk wanda ya shiga aljanna dan ta lakin da za a fara baka in ka shiga aljanna shine farfesun hantar kifi yadda baka taba cin hantar kifi a duniya ba to kai aiki tukuru in an je aljanna da ita zaka fara washe bakinka ina fata mun gane wannan sannan suka tambaye shi ta yaya ake samun da namiji ta yaya ake samun da mace zala ya ba su amsa iza ala ma arrajul ma al mar'ati fa yakunu al mawlud zakaran bi idnillah idan aka samu saduwa tsakanin miji da mata in har ruwan maniyin namiji ya fi yawa a cikin mahaifa fiye da ruwan maniyin mace to abin da za a haifa namiji ne da izinin Allah wa iza ala ma al ma ar rajuli fa yakunu al mawlud unsa bi iznillah in kuma aka samu saduwa tsakanin miji da mata sai ya zamanto ruwan maniyin matar ya fi yawa a cikin mahaifa fiye da ruwan maniyin namijin to sai zamanto abin da za a haifa mace ce da izinin ubangiji ne ba daukaka suka ce sun yarda da wannan suka ce to ga tambaya ta hudu ta ƙarshe in har ka yadda ka ba da amsa daidai to za mu imani da kai sai suka ce mawwaliyuka minal mala'ika wane ne wanda yake ka maka wahayi a cikin mala'iku sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su jibril shine jibril sai suka ce la ba za mu imani da kai ba fa innahu aduwwuna minal mala'ika domin mala'ika jibril bakin mu ne ai a cikin mala'iku baya son kayoyin guda yan iska wai mala'ika wai har akwai wanda baya son sa cikin mala'iku ko da haka yahuda mutanen banza ne so ga annabi sallallahu alaihi wasallam dama kafin sai annabi ya musu tambaya ce to ni ma ina da ta tambaya man huwa abdullahi bin salam minku. ce a cikin kuwa ne abdullahi bin salam sai suka ce khairuna wa bin khairuna wato babban mutum ne a cikinmu kuma iyayensa ma manyan mutane ne a cikinmu ɗan babban gida ne mutumin kirki ne a cikinmu sai ce to ya kuke gani yanzu inda labari zai zo ku abdullahi bin salam zai ya shiga addinin musulunci sai suka ce ina a'azakullah Allah ya kare shi yadda yake garzaƙaƙin bai hude rikakken bai hude me zai kai addinin musulunci ba yadda za a iya shiga addinin musulunci dama abdullahi bin salam yana bayan wata katanga a rafe yana bibiyar da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya kullo sai suka ganshi sai ya ce da su ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na shaida annabin Allah ne ya faɗi wannan kawai sai suka kalli annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ai dama huwa sharruna wa hum sharruna dama dama mafi sharri ne a cikin gidansu ma mutanen banza ne kaga wannan yake nuna maka yadda suke warware alkawari yadda suke kafircewa gaskiya yadda suke kafircewa ayoyin ubangiji mai girma da kuka shi sa Allah ta'ala a nan wajen ya ce wa bi kufrihim bi ayatillah yadda suka kasance suna kafircewa ayoyin ubangiji mai girma da kuka wai waɗannan masu wannan mummunar alaka waɗanda suke da wannan alakar tsakaninsu da ubangijinsu ba su iya kyautata ta ba waɗanda ba su da tabbas hata a cikin rayuwa yau su ke birge wasu daga cikin al'ummar musulmi wajen su ake kwaikwaya ake kashe kuɗi a je a zauna a kalle su wanda aka yi wa ba daidai ba ya zo ya ta kuka yanzu irin baldin da aka yi shekaran jiya din nan muna nan muna tafsiri yara suka yi ta ihu kai ka ce ko irin yan tashen nan ne ni na fita ma yan tashe na fita duk hanya na ga garnakakken samari waya ta ce wai ai bal aka yi aka ce su wani kamar zai kuka wani da na gani a facebook an nuno yana ta kuka wai saboda an shi kula kula da waɗannan mutanen banza ɗin waɗanda ga Allah yana gaya maka irin matsayin su wallahi ya kamata matasan mu shi ya kamata mu ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka ya kamata mu yi promoting ɗin aƙida a cikin mu ya kamata mu zamanto masu nutsuwa yanzu gidan kallon bal a watan ramadana ɗin yadda yake cika waje da matasa wani masallacin sallar tarawih din baya cika mutane haka wani wurin tafsirin baya cika wani wace irin al'umma ce ya kamata iyaye su ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka su tsaya tsayin daga wajen tarbiyyantar da matasansu da ɗora su akan addini da kishin addini da ɗora su abin da zai zamanto alkhairi a rayuwarsu ta duniya da abin da zai zamanto alkhairi a rayuwarsu ta lahira kuna jin dai yadda waɗannan yahudawa suke ga Allah yana ba da labarin su a cikin alkur'ani a ɗabi'ar ta gaba wadda ita ce ɗabi'a ta tara Allah ta'ala ya ce wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqi da yadda suka kasance suna kashe annabawan ubangiji mai girma kuka ba tare da haƙƙi ba duk mutumin da zai kashe annabin Allah kaga wannan ba abokin mu'amala bane ba abun ka kaunace shi bane ba ba abun ka so shi bane ba suna da'awar su suka kashe annabi zakariya alaihi salatu wassalam suna da'awar su suka kashe annabi isa alaihi salatu wassalam kuma kowane daga cikin annabawa inda za su damu dama za su kashe shi hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama rashin lafiyarsa ta ƙarshe ta ajali su suka yi sanadiyar wannan rashin lafiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je haibar aka samu wani fitinannen bayahudi da ake kira da suna labid ko lubai ibn al-asam al-yahudi bayahudi ne ya je wa annabi sallallahu alaihi wa sallama farfesun naman akuya ya zuba ko poison a ciki ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dada wannan dafin gubar tana yana tare da shi har lokacin da zai mutu yana faɗa cewa inni ajidu akalatan akaltuha fi khaybar hakika har yanzu ina jin gafin wannan gubar da aka samu akan harshe na a haiba waɗannan su suka yi sanadiyar rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam haka na na aisha take rawaito mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an masa sihiri har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ya gigice da wannan sihirin da aka yi masa ya zama yana samun matsala da mutane sai ya aike ka in ka je ka kawo masa aikin sai ce ni ba ne na aike ka ko kuma ya sa ka abu ya ce ni ba ne san ba ko ya hana ka abu in ka hane ya ce maka dan me yasa ba kai ba sai kai ka hana ni da ya fahimci yana samun sabani da mutane sai ya gano cewa to matsalar a tare da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yayi ta addu'a yayi sallah cikin dare yayi ta addu'a yayi ta addu'a ya kwanta bacci sai ya gani a cikin mafarkinsa fa iza huwa maghshiyan gashi a kwance kamar wanda ya mutu sai Allah ta'ala ya aiko da wasu mala'iku guda biyu ɗaya zo ya tsaya daidai inda kan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaya zo ya tsaya daidai inda kafar annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai wanda yake gefen kafar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wanda yake gefen kan ma asabar rajul me ya samu wannan mutumin gashi ya fada a sume. sai wanda yake gefen kan ya bashi amsa ce masfur sihiri aka yi masa wane ne ya masa sihiri ya ambaci sunan wani ba yahudi ya ce shi wa mazala take. to ya za a yi a warware a me aka yi masa sihiri din yace fi mishin wa min sha an samu kum ne da gidan kum aka hada aka daddaure aka saka sihirin a ciki yace ta yaya aka yace sai da suka yi kulli guda goma sha ya za a cire wannan sihiri din a na aka saka sihirin ya ambaci wata rijiya a cikin garin Madina yace a nan aka je aka binne sihirin ya za a warware ya ce kaga da za a samu wani waje tone rijiyar ya ɗauko wannan kullum a zo a karanta ayoyin da ke cikin suratul falaki da suratul nas in ka hada su aya goma sha ɗaya sai ya warke Mazala ya farka sai na Ali dan Abi Talib ya je kundin bala ya faɗa rijiyar ya ciro wannan abin da Allah ya nuna Mazala mafarki aka zo aka ga gashi kulli goma sha ɗaya kowane kulli dai sai a ce kula a'udhu bi rabbil falaq a kwance من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس kawai sai manzo Allah ya warke kaga wannan ita ce ɗabi'ar shine wa qaslihimul anbiya kashe annabawan Allah to ko ba ma iya annabawan Allah ba duk wanda zai tsaya a kan addinin Allah duk wanda zai tsaya kira a kan tafarkin ubangiji mai girma ɗaukaka to da hanyar da za su kashe shi ba sai na Umar dan Khattab su suka kashe shi sai na Usman ibn Affan su suka kashe shi haka wato ainihin tabi'ai da dama haka raguwar mutanen kirki haka tarihin duniya yake koma to yanzu ka duba ka ga kamfen ɗin da aka fito da shi a duniya ba wai don komai ba don a rage adadin masu kun ubangiji ta'ala da gaskiya saboda haka sai a ce ga wasu masu matsauran ra'ayin addini ga wasu 'yan ta'adda duk inda ka ji an ce ga ɗan ta'adda to wannan ɗan ta'adda ɗin musulmi ne duk inda ka ji an ce tsatsauran ra'ayi kuma a yi amfani da ɗin jaridu waɗanda suke iya faɗa da yarenku musulmai masu irin sunanku suna taya su kashe mutane suna taya su yaƙar addinin musulunci haka wani mai tsatsauran ra'ayin addini ko kuma ga wasu 'yan ta'adda yau in za a samu matsala wani ya je kashi musulmi ya je ya da bom a wani waje shi nan aikin ta'addanci amma in za a samu matsala kirista ya je new zealand ya shiga masallacin juma'a ya kashe sama da mutum hamsin ya harbe su shi shi kadai ya bude live stream a wasu a shafin na yana live coverage ana gani amma ranar da aka kama shi sai a ce tabin hankali gare shi tabin hankali gare shi a wanda ya inda musulmi ne za a a shi wannan dan dan duk ba don komai ba manufar shine a ce an rage maka son addini saboda haka yanzu duniya tana buƙatar mutanen da suke social a cikin addini unique a cikin addini ba ta buƙatar wanda zai dace wa sallah biyar a yini ya kiyaye dokokin ubangiji ta'ala baya shaye-shaye baya zina baya neman mata duniya ba ta buƙatar wannan in kana kiyaye waɗannan abubuwan to ka to ɗan ta'adda ka to mai tsatsauran ra'ayin addini duniya ba ta buƙatar wanda zai zo ya ce Allahu rabbi Allah shi kaɗai ya cancanta abotawa duniya ba ta buƙatar ƙasar da za ta buɗi baki ta ce zan yi shari'ar musulunci ko zan wanzar da tsarin shari'ar musulunci yanzu nan sai a fito a yi wannan ƙasar ca yanzu ka duba ka ƙasar Buranai a sati uku baya da suka wuce ƙasar Buranai ta shelanta dukkanin wanda aka kama yana luwaɗi a cikin wannan ƙasa za a jefe shi irin yadda addinin musulunci ya tanada. da nan da nan ƙasashen duniya suka tashi ingila ta tashi faransa ta tashi amerika ta tashi aka yi ta ihu aka yi ta ihu a kai wannan in rashin an tawaye yancin ɗan adam yan human rights commission suka fito suka yi ta ihu an tawaye yancin kai masu waɗanda suke sha'awar namiji yana sha'awar namiji wannan an tawaye yancin sa nan da nan ƙasashe suka ringa sa takunkumi manya-manyan hotel da ɗan bura na isa mallaka a kasar ingila nan da nan kasar ingila ta ce a rufe su ba za a ringa kokar baki ba saboda za a ƙara musu kuɗi su ba san ma dama da yan ta'addar ƙasa suke mu'amala ba amerika ta ce ta janye tallafin ta waye har sai da aka tilasta sarkin a shekarar ya fito ya ce ya janye wannan doka da sun samu wannan nasara saboda haka za ka ce za ka yi shari'ar musulunci ko za ka kiyaye addinin allah ko za ka kula da dokokin ubangiji mai girma kuka wannan ka zo daga tsauran ra'ayi saboda kullum abin da suke fassarawa shine shi musulunci ta gure ɗan adam yake baya ba wa ɗan adam hurriya yanzu ka duba ka ga waɗanda suke wato waye yawa a ƙasar Sudan waɗanda suke zanga-zangar sai an kafa demokuraɗiyya shugabannin 'yan adawa ɗaya daga cikin su aka yi fito kafafen yaɗa labarai yana faɗa yana ihu yana cewa yanzu Sudan wata ƙasa ce da muke so mu kafa mulki mulkin da fala budda min tahariri dawlati min ad-din dole ne sai mun rarrabe tsakanin addini da ƙasar Sudan ba a kafa gwamnatin da ba ruwanta da addini gwamnatin da mutane za su tsara irin dokar da take son su duk wanda yake son addini ya je masallacinsa ya sallah amma in aka zo maganar gwamnati mu irin gwamnatin da muke so bi gwamnati ce da babu ruwanta da addini ba wata matsalar addini addini ba zai koma mana baki a cikin gwamnati abin da suke faɗa ke ga wannan dukkanin su wata da sisa ce da suka samu shiga da shi a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya kare a gaban ubangiji ta'ala ya ce wa qawluhum qulubuna ghulfun laifin su na goma yanda suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama qulubuna ghulfun hakika zukatan mu a tushe suke wa qalu qulubuna ghulfun haka suka faɗa a yadda ke cikin suratul baqara suka ce tabbas zukatan mu a cusa suke lafazin gulfun din nan malamai suka ce yana ɗaya daga yana ɗaya da yana da ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu ko dai ka ɗauki lafazin gulfun da kalmar zilaf ne idan aka ce zilaf shine abin da ya cika ma'ana mu zuciyar mu ta cika tabun tumbasa iya abin da muka fahimta shi zamu amma babu buƙatar wani addini wannan shine ma'anar qurubuna gulf wasu kuma daga cikin malamai suka ce kalmar wolf, din nan da kalmar azlaf ne in aka ce kalmar azlaf abin da yake fanfan fayau mana zuciyar mu a wanke take ba ma bukatar komai ya shiga cikin ta is restricted kamar yadda suke cewa wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama mu da kake gani zuciyar mu ta wadatu a cike take ta wadatu dangane da abin da kake kira mu akai da haka ba za mu taɓa maka da'a ba ba za mu taɓa maka biyayya ba shine ma'anar wa qawluhum qulubuna wa qawluhum qulubuna qul Allah ta'ala ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim bari sai ubangiji mai girma daukaka ya toshe zukatan nasu bi kufrihim saboda kafircin wannan sai ya nuna gwargwadon yanda kake bin Allah gwargwadon yadda Allah yake buɗe zuciyarka gwargwadon yadda kake saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka gwargwadon yadda ubangiji ta Allah yake tushe zuciyar bawa gwargwadon yadda bawa ya kiyaye dokokin Allah gwargwadon yadda Allah yake sa haske a cikin zuciyarsa shi yasa zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana kiran bayi mu'minai akan su riko da alqur'ani su ringa karanta alqur'ani suna sanin ma'anonin alqur'ani suna aiki da alqur'ani duk wanda baya wannan to zaka samu zuciyarsa ta rufe rufe babu wani alkhairi da zai shiga cikin sa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqsaluha Allah ta'ala ya ce dan me yasa mutane ba za su rinka karanta alqur'ani ba dan me yasa mutane ba za su ringa amfanuwa da darasin da Allah yake karantarwa a cikin alqur'ani suna aiki da shi ba am ala qulubin aqsaluha ko so suke yi Allah ta'ala ya toshe su su Ku kaga waɗannan yahuda da suka ki bin Allah sai Allah ta'ala ce bal fa Allahu alaiha bi bari ubangiji ta'ala ya sa matoshi ya sa murfi ya rufe akan zukatansu fala yu'minuna umino yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba ko dan kadan haka wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuma daga cikin malamai suka ce fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai dan kadan ma'ana za ka samu da yawa daga cikin su kafirai ne amma ƴan kaɗan ne masu imani minhumul mu'minun wa aktsaruhum fasiqun Allah ta'ala ya ce a cikin su akwai mummunai amma mafi yawa daga cikin su fasikai ne aya ta gaba Allah ya ce mai وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما daga nan ubangiji ta'ala ya ci gaba da lissafa mana laifin a bayan mun laifuka guda nawa guda goma to ga laifi na goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ce wa qaulihim ga kuma faɗansu da suke yi inna qatalna al-masiha tabbas mu ne muka kashe al-masih wane ne al shine Isa ibn Maryam annabi Isa dan na na rasulullah wanda yake riya cewa shi annabin Allah ne domin malamai suka ce a nan wajen kalmar rasulullah wato Allah ta'ala ya kata ne mansubun alal ikra da wato ba wai suna itikadin cewa annabi Isa annabin Allah bane ba wasu daga cikin malamai kuma sun fassara da haka suka ce suna ai itikadin annabi Isa annabin Allah ne banda yasa suka ƙara fadar hakan wa qauluhum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah mun kashe annabi Isa danna na Maryamu wato manzon Allah dan su nuna maka cewa sun kai makura cikin aikata zunubi ma'ana mutum yayi laifi kuma ya fito ya faɗi laifin kuma ya faɗi girman laifi din ana sun faɗi girman laifin su cewa mu muka kashe annabi isa annabin allah kaga wannan ba karamin girman laifi ba ne ya an yi tsanakin aya da ok to wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima yi eh, kwarai kuwa to laifin su na goma sha ɗaya wa bi kufrihim ga kuma kafircin su da suka yi wa qawlihim da kuma faɗin su ala maryama dangane da nana maryamu alaiha salatu wassalam yar imrana buhutanan azima wato wanda suka yi mata kirkire wanda yake mai girman gaske suka yi mata sharri wanda yake mai girman gaske suka zarge ta da cewa ita mazinaciya ce kamar da Allah ta'ala ya faɗa a ayoyin da ke cikin suratu maryam alaiha salatu wassalam fa atat bihi qaumaha tahmiluhu da na maryamu ta zo wa mutanen ta yahudawa tana dauke da annabi isa alaihi salatu wassalam qalu sai suka ce da ita ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ke maryamu kin zo da wani abu wanda yake rai ya ina kika samo da mu da mu san ki da miji ba ya ukhta haruna ma kana abuki mura'a sau'in wa ma kanat ummuki basiya ya ke yar uwar haruna babanki fa ba mutumin banza bane ba kowa ya san dattijantakar mahaifinku rana a garin nan wa ma kanat ummuki mahaifiyar mahaifiyarki kuma tarihi bai nuna ta taba karuwanci ba to nan me suke so su ce mata ita ta yi karuwanci shine buhtanan azima da fa asharat ilai sai ta sai ta nuna musu ko magana ba ta musu ba ta nuna musu ta ce ku tambaye shi shi ya ba ku amsa qalu sai suka ce da ita kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zami magana da wanda yake cikin tsumman goyo yana jariri ta ya zami magana da shi sai Allah ya buɗi bakin jaririn ya ba su amsa qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم Allah ta'ala ya ce wanda ya ba su wannan amsa shine annabi Isa dan da Maryam ba duk da wannan amsa da suka ji ba su daina zarginta da wannan kalma din ba ba su daina jifanta da wannan shine buhutanan aziman wato suka yi mata kirkire wanda yake mai girma ta fuskar muni suka zarge ta da zina suka jefe ta da zina al'alin ba ta aikata ba a gaba Allah ta'ala ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam da kuma yanda suke magana suna cewa hakika mu muka kashe al-masiha isa ibn maryam annabi isa dan na maryam rasulullah wanda annabin Allah ne mu muka kashe shi ma'ana sun faɗi kalmar rasulullah anan wadan dan su nuna maka izgilinsu annabi ne na Allah manzo ne na Allah amma mun kashe shi sai me haka wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuma daga cikin malamai suka ce idan har za su ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah wannan ya nuna sun yarda da cewa shi manzon Allah ne wanda ko ba su taba itikadin haka ba ba su taba yarda da cewa shi manzon Allah bane ba da ka shi ta sai wasu malamai suka ce Allah ta'ala ya kawo kalmar rasulullah ne a nan wajen a kan harshensu suna masu nuna cewar izgili suke wa wannan kalma Takadirin zancen shine wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam allazi yaz'umu annahu rasulullah mun kashe isa danna na maryam wannan mutumin da ya zo yana riya cewa shi annabin Allah ne wanda ya zo yana ba da labarin cewa shi manzon Allah ne kaga a nan ba su yadda da cewa shi annabin Allah ba bane ba saboda haka suka ce sun kashe shi Allah ta'ala ya ce wa ma qataluhu wa ma salabu da ɗai ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba kamar yadda suke faɗa walakin shubbiha lahum ko shakka babu kaɗai dai an sa musu wani mai kama da shi an sa musu mai kama da shi ne suka kashe suke tunanin shi din suka kashe hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal haka na ibn abi hatim Allah ya kansa da rahma ya fitar da hadisi din a cikin littafin sa na tafsiri daga ruwayar abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa lamma arada Allah an yarfa'a Isa an Isa alaihi salatu wassalam ila sama lokacin da ubangiji mai girma daukaka yayi nufin dauke annabi Isa alaihi salatu wassalam daga kasan duniya ya mai da shi zuwa ga sama kharaja ala ashabi sai annabi Isa ya fito cikin sahabbansa ya tara su yana musu magana wa fil baiti 12 rajulun min al-hawariyin a lokacin sahabbansa da ya zo ya samu a gidan mutum goma sha biyu ne daga cikin hawariyawa tattun mabiya annabi isa na kusa da shi yan gani kashishin yan gani kashishinsa yan gani kashininsa wanda yake cewa man ansari ilallah su kuma suka ce nahnu ansarullah amanna billah saboda haka sai ya mutum goma sha ɗaya a cikinsu sai yake cewa wato ainihin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya fito fa kharaja alaihim min ainin fil bayt lokacin da annabi isa ya tashi fitowa wajen su sai fito ta wani gidanuwar ruwa da ke cikin gidan ta wani swimming pool da yake cikin gidan kawai aka ga ya fito ta cikin wannan swimming pool din wa ra'suhu yaqturu al-ma kansa yana zubar da ruwa wa ra'suhu yaqturu ma'an kansa yana zubar da ruwa fa qara sai yake cewa inna minkum man yakfur bi 12 marra ba'da an amana bi a cikin ku akwai waɗanda za su kafirce da ni har sau goma sha biyu bayan a da ko sun yi imani da ni sun yarda da cewa ni annabin Allah ne amma daga baya za su kafirce mu sun maƙala sai annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce da su ayyukum Yulka alayya shabahi wane ne a cikin ku zai iya sacrificing ya miƙa rayuwarsa Allah ta'ala ya maida da kamarsa ya koma irin kamata fa makani a zo a kashe shi a madadina wa yakunu ma'i fi daraja darajati yawm al-qiyamah a yinin gobe alkiyama Allah ya tashe mu ni da shi daraja ɗaya waye zai yadda da wannan a cikin waye zai iya bada kansa a cikin ku waye wannan abinci wa qama shabun min ahdathihim sinna sai ga wani matashi wanda ya fi kowa karancin shekaru a ciki irin wannan kundin bala aida ba sai matasa saboda haka sai ga wani matashi min ahdathihim sunan sinnan wanda ya fi kowa karancin shekaru a cikin matashi ne dan bana bakwai dan gani kashe ne saboda haka ya tashi sai ke cewa da annabi isa alaihi salatu wasalam gani ni zan ba da kaina fa qala lahu isa ijli sai annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce da shi zauna ko a samu wani dan dattijo da zai iya miƙa wuya su kwa da tije ba za su iya miƙa wuya ba saboda suna kallon gaba suna kallon baya ya tara ya'ya ya tara cikoki ya zai miƙa wuya ga harkoki iri-iri amma shi matashi inda yanzu yake tasowa bai san ya zurfin duniyar take ba da zarar an ce kaza to sai kaga matasa su ne yan gaba-gaba yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko shi da ya tsinci kansa cikin irin wannan yanayin din sayyidina ali dan abi talib ne ya miƙa kansa nabi ya tara sahabbai ya ce to za a biyo ni yau cikin dare a kashe ni wane ne wanda zai iya ba da rayuwarsa a kashe shi a madadina ni kuma na masa alkawarin aljanna sai na ali dan abi talib ya ce ni ya ma'aikin Allah haka aka dora sai na ali dan abi talib a gadan annabi sallallahu alaihi wa shi kuma da shi da sayyidina abakar suka sulale suka yi hijira da quraishawa suka zo sai suka ga sayyidina ali ne da ka sai suka hakura suka tsallake shi to kaga wannan sai matasa ina fata mun gane wannan fa qala lahu ijlis sai annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce da shi a'a zauna ba kai ba summa a'ada alaihim sai ya ƙara maimaita musu wane ne wanda zai tashi ya ba da rayuwarsa a kashe shi a madadina ni kuma na masa alkawarin za mu tashi daraja ɗaya da shi a yinin gobe alkiyama fa kama zalika sha wannan dai matashin shi ya ƙara miƙewa duk da tijan kowa ya sunkui da kai babu wanda ya iya mika kansa faƙala ijlis sun da alaihim ya ce zauna ya ƙara tambayarsu a cikin kuwane ne zai ba da kansa faƙama zalika sham sai wannan matashi ya tashi ya ce ana ni ɗin dai da aka ki ni ɗin ne dai ni zan yi wannan kundin bala ɗin faƙala sai annabi sallallahu a sai annabi isa alaihi salatu wasallam ya ce da shi huwa anta zaka kai ɗin ko kai za ka yi fa ulqiya alaihi fa alqa alaihi shabahu isa alaihi salatu wassalam nan da nan sai ubangiji ta'ala sai ya mai da kamannin wannan matashi sai ya koma kamannin annabi isa alaihi salatu wassalam wa rafa isa min razanatil bayt min nazaratil fil bayt ila sama sai Allah ta'ala ya dauke annabi isa alaihi salatu wassalam fit aka fita da shi ta cikin wata taga da take cikin gidan aka yi sama da shi dan aka ce razana malamai suka ce ita ce al irin tagar nan da ake a gidajen da in ka je gidan sarauta ƙarshen za ka ganta in ka je gidan manya-manyan masu kuɗi na da za ka ganta a irin tsoron gidan alkuki wanda ya taga da ake a tsoro a ringa sa a ci balbal da daddare tana haska kaga ai ba ta bullewa wannan ita ce razana ta nan aka fita da annabi isa alaihi salatu wasalam aka yi sama da shi saboda haka wa rafa isa min razanatin fil baiti ila sama qala wa ja'a talabu min al yahud ana haka sai ga waɗanda suka zo neman annabi isa alaihi salatu wasalam daga cikin yahudawa fa aka zo shubaha fa qatalu sai suka ɗauki wannan saurayi din tunda Allah ya mai da kamanninsa ya zama to irin na annabi isa saboda haka sai suka kama shi sai suka kashe shi da suka kama shi suka kashe shi sai suka zo suna takamar cewa sun kashe annabi isa alaihi salatu wasalam sun masallabu sannan sai suka gicciye shi suka tsire shi suka zo suka kafe shi akan hanya kowa ya zo ya gaishe gashi sun kasance gashi sun kashe shi fa fara bihi ba'dhum 12 12 marratan ba'da an amana bihi take a wajen waɗanda suke tare da annabi Isa alaihi salatu wassalam suka baki suka ce kai ba mu yadda da annabi Isa ba so kafirce masa sai da suka maimaita wannan kalmar kafircin har sau sha irin da ya yama da ya ba su labari yace za su yi haka din kaga wannan yake nuna maka tabbas annabi Isa annabin Allah ne kuma dama idan annabi ya faɗi magana sai ta faru wabtaraqu salata firaqin daga nan ne yahudu da nasara suka rabu kashi uku dangane da annabi Isa alaihi salatu wasallam daga nan ne aka samu aqida ta trinity Allah Allah Mary Allah Jesus Allah a nan ne aka samu wannan aqida din mai ruwayar Abdullahi dan Abbas ya ce fa qalat firqatun wasu daga cikin wannan firka din suka ce kana Allahu bina ba sha'a dama annabi Isa Allah ne ya zauna a cikin mu gwargwadon yadda ya ga dama fa kana dan haka yanzu ya tashi ya koma sama kaga wannan kafirci ne wasu daga cikin tawakkal suka ce kana fina ibnullahi ma sha suka ce a annabi Isa ba Allah bane dan Allah ne saboda haka yanzu ya gama zaman sa a cikin mu da Allah ya ga za a kashe masa ɗan sai aiko mala'iku suka ɗage shi suka yi sama da shi daga nan sai aka samu waɗanda suke kiran annabi isa alaihi salatu wasalam da cewa shi dan Allah ne sun ba rafa'ahu Allahu ilaihi da Allah ya ga za a kashe masa da sai ya dauke shi zuwa gare shi wa haula'i suturiya nisturiya Abdullahi Abbas ya ce waɗannan su ne masu aƙirar nisturiya Trinity a cikin wato ainihin wato Yahudawa kenan wa qalat firqatun wasu kuma daga cikin tawagar su suka ce kana fina abdullahi wa rasulihi ma sha mun yadda har yanzu annabi isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ya zauna cikin mu gwargwadon abinda Allah ta'ala ya ga dama sun marafa'ahu Allahu ilai sannan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗauke shi zuwa gare shi wa ha'ula'il muslimu Abdullahi dan Abbas ya ce waɗannan su ne musulmi a cikin banu Isra'ila waɗanda suka yadda da cewa annabi isa alaihi salatu wassalam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shine nan wajen Allah ta'ala yake gaya mana cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi hakika waɗanda suka kasance suka yi sabani cikin al'amarin annabi Isa alaihi salatu wassalam da shirkin min har yanzu suna shakka a cikin al'amarin sa duk yadda zaka ka gaya wani lamarin annabi Isa akwai wanda sai yayi shakka yadda za ka gamsar da mutane cewa Allah ya yi sama da annabi Isa hatta a cikin musulmai akwai wanda suke sukar wannan da'awa ta kawai annabi Isa ya mutu duk yadda za ka gaya musu cewa annabi Isa zai dawo a ƙarshen zamani za su yi ta tawili cewa annabi Isa ba zai dawo ba saboda haka shi yasa ubangiji ta ala ce wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhann irin waɗannan ba su da wani ilimi akan annabi Isa sanannen ilimi akan annabi Isa ba su da shi illa tiba'a dhann kawai dai abin da suke faɗa shaci faɗi ne duk hujja da za su kama ka sai dai su kama maka hujja ta shaci faɗi ce ai muna gani ta yaya abu kaza zai yi ya ma za a yi haka in an ce annabi isa zai dawo a matsayin me zai dawo annabi zai dawo ko me in ya da a matsayin annabi to ai annabi ya ce fa innahu la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana kuma idan ya dawo da shari'ar wa zai aiki kaga duk wannan shaci faɗi duk wannan shafi faɗi ne annabi isa alaihi salatu wasalam zai dawo kuma zalla ya yi bayanin dawowarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai dawo ne a matsayin bawan Allah ba a matsayin annabin Allah ba kaga maganar ka ce zai dawo a matsayin annabi ma ba ta taso ba tun daga ruwaya safi a sariha mazala ya bayyana cewa in ya tashi dawowa dan zai dawo ne a matsayin bawan Allah irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi yau inda annabi Musa zai dawo duniya ma wasi abu illa tibai babu abin da zai ya tsira a wajen Allah sai ya mun da'a da biyayya a kenan duk wani annabi da Allah zai kaddara masa dawowa zai dawo ne a matsayin mai zai dawo ne a matsayin mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ba zai dawo bane a matsayin annabi mai cin gashin kansa kuma annabawa da dama sun zo tare da wasu annabawa din annabi Musa alaihi salatu wasallam da annabawa nawa ya rayu Annabi Haruna annabi ne annabi yusha ibn matta annabi ne amma wane ne jagoran su a cikin wannan annabawa shi da annabi musa alaihi salatu wassalam saboda haka annabi isa idan ya dawo yana cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan maganar cewa idan annabi isa alaihi salatu wasalam ya dawo da me zai yi hukunci da alqur'ani zai hukunci saboda shine shakundum din littafi shi sa duk inda coci take sai annabi isa ya biya sa a rushe duk inda wani cross yake da aka kafe shi ko aka rataya shi a wuya sai annabi isa ya sa an kwashe shi an kone shi gaba daya saboda ya tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka ubangiji ta'ala da ya ce wa annabi isa alaihi salatu wasalam wa yukallimu an-nasa fil bahri wa annabi isa zai magana da mutane fil bahri a lokacin da yake cikin tsumman goyo wakalan kuma bayan ya manyanta idan aka ce al-mahdi malamai suka ce shine shekarun ɗan adam daga lokacin da aka haife shi zuwa shekara talatin na rayuwarsa a lokacin yana cikin marhala mahadiyya amma idan aka ce kahalar daga shekara talatin abin da ya sama ita ce marhala kuhuliya galibin malamai suka ce lokacin da Allah ya ɗauki annabi isa yana matashi gashi anan wajen wanda ya tashi ya zama to kalar annabi isa matashi ne kama shabun bilhu matashi a cikinsu dan bana bakwai dan ashirin da biyar zuwa ashirin da takwas suka ce irin wannan shine shekarun annabi Isa alaihi salatu da daga da Allah ya ce wa yukallimun nasa fil mahdi yanzu Allah ya ba mu labarin annabi Isa yayi magana da mutane daga ranar da aka haife shi zuwa shekarun sa ko dai ashirin da bakwai ko ashirin da takwas wakalan din kuma sai bayan ya dawo a lokacin ya haura shekara talatin ya manyanta sannan zai kara magana da mutane haka suka daga cikin malamai suka ce a takaice dai ubangiji Tala ya ce bal rafa'ahu ilai bari dai Allah ta'ala ya ɗaukaka annabi Isa alaihi salatu wassalam zuwa gare shi amma bai mutu ba ba kashe shi su kai ba wa kana Allahu azizan hakima kuma tabbas ubangiji ta'ala ya kasance azizan mabuwayi ne kaga sai ya kawo kalmar izza a nan wajen yana da ikon da zai yi haka ko babu wanda ya sai hana shi haka hakiman ko mai hikima ne cikin al'amuransa da abin da aka baka labari Allah zai aiwatar da shi to Allah zai iya aiwatarwa kuma yana da hikima a cikinsa a gaba Allah ta'ala yake wa in min ahlil kitabi wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla شهيدا الله تعالى يقول وإن من أهل الكتاب كما تبس أتين أهل الكتاب أقوي وأن إلا لا يؤمنن به فأشيء سن إيماني لشيء النبي عيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته تنكا المتوسط ma'ana wannan wasu daga malamai suka fassara da cewa za su imani da shi a lokacin da yake rayuwa wasu kuma daga cikin malamai suka fassara cewa ahlul kitabin da suke duniya idan annabi Isa alaihi salatu wasallam ya dawo za su imani da shi kafin ya kara barin duniya shine illa da yu'minan da bihi qabla mautihi za su imani da shi kafin ya mutu ya bar duniya kuma wannan gaba din da Allah ta'ala ya ce wa in min kitabi illa la yu'minan bihi qabla mautihi kafin mutuwarsa wasu daga cikin malamai su kafa hujja da cewa ashe yanzu bai mutu ba Inda ba inda Allah ta'ala ya bada labarin ya mutu da yahuda suka ce mun kashe shi me Allah ya ce wa ma qataluhu kashe shi ba wa ma salabuhu suka ce mun gicciye gawarsa Allah ya ce wa ma salabuhu ku gicciye gawarsa me ya faru walakin shubbiha lahum ashe annabi Isa bai mutu ba ina fata mun gane wannan a kawo aya guda ɗaya da ta ce annabi Isa ya mutu hatta Yahuda da suka ce ya mutu Allah ta'ala da ya dace mai musu rafi sai ce wa ma qataluhu ma din da ke cikin nasiya wa ma salabuhu fafur ba su gicciye shi ba walakin sai dai abin da ya faru shubbiha lahum an sa wani yayi kama da shi ne kuma a gaba Allah ya kara tauhidi yake bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ɗaukaka annabi Isa zuwa gare shi wa ma qataluhu yaqina ku kalli tauhidi din yaqinan bisa ga tabbas alqur'ani yace maka tabbas kai kuma kai shakka wannan ya kamata ka tuni imanin Allah ta'ala ce wa ma ba su kake shi ba yaqinan wannan kasancen Allah ne yake bisa ga tabbas ba su kashe shi ba gashi kuma nan wani yake wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi sai ce me qabla mautihi kafin mutuwarsa kuma dama anan ba inda aka bamu labari annabi Isa ya mutu kawo aya guda ne da suke annabi Isa ya mutu ka hadisi guda ne ko bara gurgu ne ko na bola ne da yace annabi Isa ya mutu baka da wannan hadisi da su ina fata mun gane wannan saboda haka annabi Isa bai mutu ba Isa wasu daga cikin malamai suka ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wannan idan annabi Isa ya dawo duniya kafin ya mutu mutuwa ta hakika mutuwar da Allah ya rubuta masa a cikin ahlul kitabi akwai wato babu wanda ba su yi imani kowanne a cikin ahlul kitabi sai ya bar addininsa ya dawo kan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yawmal qiyamati kuma a yinin gobe alkiyama ya kono alaihim shahida shi annabi isa alaihi salatu wassalam zai zamanto mai ba da shaida akan wannan imanin nasu zai zamanto mai ba da shaida akan sun yi imani kaga wadanda suka gudu baki suka ce mun kashe annabi isa ai annabi isa ba zai ba da shaida akan imani tunda su ma abin da suke cewa wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah saboda haka wannan wace shaida za a bayar a kansu ba za a ba da shaida ba da haka idan ya da duniya yahudawa gaba ɗaya suka imani da shi idan aka je lahira wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shida. zai zama to mai bada shaida akan Abin abinda muka tsara daidai Allah ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko kusan harshe ubangiji ta'ala ka yafi mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله